wato lazim al-hal lal hal al-madhkura halin da aka ambata ba shine ba amma abin da ke lazantar abin abin da ke biyo bayan abin gida ake nuna wannan hadisi imamu an-nasa'i ya rawaito shi wa al-qasim as-sarqusi في قريب الحديث أتكلم لسان قريب الحديث وسنده صحيح الحديث نين بالتشيء ما لدي تبديب ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة ما ليس ترجى هذه الشهادة أنا wannan shahada, جرم وند شهادة لمن سأل هذا وند يرنك روكم الله يأرض ذاتي إتا مخلصا في قلبه لإخلاصي da zuci ubangiji ya ga cewa abin da kake fara da ya Allah ba da shahada ubangiji ya leka zuciyar mutum ya ga haka ne to duk mutumin da ya yi roƙon shahada ko da bai mutu a fagen fama ba in ya mutu to ana masa fatan shi ma yayi shahada a wannan mutuwa walau lam yatayassar lahu al istishhad fil ma'araka ko da bai samu daman yin shahada ba a filin yaki shine al-ma'araka yaki bi dalilin qawlihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin annabi zira da mutum tabbata gare shi man sa'ala Allah shahadata bi sidqin wanda duk ya roki Allah subhanahu wa ta'ala shahada da gaskiya da gaske ba wai gaske yake ba ballagahu Allah manazilatu hada'i Allah zai isar da shi zai tuntuɗa shi ya kai shi matsayin shahidai wa in ta ala firashihi ko da ya mutu kan katifarsa wannan hadisi akhrajahu muslim wal baihaqi ana bi huraira imam muslim da baihaqi suka ruwaito shi wal lahu fil mustadrak shawahid a cikin mustadrak al hakim hadisin yana da shawahid wanda suke karɓa an gane ko yanzu mun samu alamomi guda hudu ko alamar farko kalmar shahada a ƙarshen rayuwa alama ta biyu diben goshi alama ta uku mutuwa yin juma'a ko daren juma'a alama ta hudu shahada shahada nan ko da ko mutum roƙon ke da kyakkyawan zuciya bai samu mutuwa bai fama ba al-khamisatu alama ta biyar daga cikin alamomin da ke nuna kyakkyawan cikawa al-mautu ghaziyan fi sabilillahi mutum ya mutu a halin yin yaki fi sabilillahi wanda ake nufi da ghaziyan fi sabilillahi me bambancin sa shahada wannan ka mutu a sanadiyar yakin amma wannan ba a sanadiyar yakin ka mutu ba ka mutu yaki rashin lafiya ta kama ka ka mutu ba ana cikin rugumutun yaki ka mutu ba ina ba an fahimta a'a ka fita wani rashin lafiya ciwon kai ko zazzabi ko na ciwon ciki ya murde ka a halin kana sansanin musulmai kana sansanin sojojin musulunci kana barikin sojan musulunci ka bayar da kanka dan yaki sai ka mutu a wannan hali ko da bai fama ba nan ma alama ce ta kai kikkiawar kama ina fatan kun bayyana kun ga akwai wani da wancan da ya gabata ko al-mautu غازيا fi sabilillah wa fihi hadithani a cikin wannan akwai hadisai guda biyu hadisin farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ta'uduna shahadati ma ta'uduna shahidati ku wai me kuke kirgawa shahada a wurin ku wane ne shahidi a cikin ku a tunanin ku qalu ya rasulullah man qutila fi sabilillah fa huwa shahid sai suka ce wanda aka kashe a filin fagen yaki ya fita dan Allah to wannan shine shahidi qala sai annabi ce da su inna inna shuhada ummati idan da qalil in haka ne shahidan al'umma ta sun zama yan kadan kenan yanzu waye duka nawa ne suka mutu a wajen yaki mutum nawa ne suke samun wannan damar mutuwa a wajen yaki Yan ba su da yawa kenan shahidai ba su da yawa a قالوا فمن هم يا رسول الله تسكت تزوى يتهدي ما يكن الله قال ديت من قتل في سبيل الله فهو شهيد wanda kace fi sabilillah shi ma shahidi ne an gane ko wa man mata fi huwa wanda ya mutu fi sabilillah shi ma shahidi ne yau me ya bambanci tsakanin man qutila fi sabilillah da man mata fi sabilillah kenan man qutila fi sabilillah fi ma'arakatil jihad fa huwa shahid amma man kutila fi man mata fi sabilillah kuwa yani lam yakun fil ma'arakati bai kasance a wurin yaki ba yana cikin sojojin musulmai yana barike sojan musulunci sai rayuwarsa sai Allah ya karbi rayuwarsa dan kafin a fita yaki ko bayan an dawo daga yaki sai shi ne ina fatan kun fahimta wa man mata fi sa'un fa huwa shahidun wanda ya mutu sakamakon wata annoba da ta sauka a gari kwalara ta sauka a gari sai ya mutu to shi ma ya zama shahidi wa man mata bil batni fa huwa shahidun wanda ya mutu da ciwon ciki shi ma shahidi ne wadan suka ce kumburin ciki shine shine albatan wadan suka ce al-ishar wato ciwon zawo mutum yana ta zawo har ya mutu wato gudawa ta kama mutum har ta zanto sanadiyar mutuwarsa shine ake nufi da albatan wadan suka ce a ah, ciwon ciki ko wani irin ciwon ciki to anan dai ciwon ciki dai shine dukkan wani irin ciwon ciki Cikin ciki ya kumbura a ba kumbura ya ba shi wannan ciwon ciki ya haifar da gudawa bai haifar da gudawa ba ciwon ciki ko wanda iri ne in ya sawa mu ne ko mu da mutum ya wuta a wannan hali to za a sa shi matsayin shahidi wal ghariqu shahidun haka wanda ruwa ya tilme shi har ya mutu shi ma yayi shahada gulbi ya kawo ko mutum ya fada kudin ya mutu ko mutum ya fada kogi ya mutu ko cikin teku kowane irin ruwa ne ya cinye mutum har ya mutu a ciki to yi shahada mutum ne shi ko namiji to kaga sai annabi ya fara da musu da'iran shahada a kurku dauka wanda ya mutu cikin yaki ne kawai shahidi a har wanda yake cikin sojojin musulunci yana bariki a zaune kafin a tafi yaki sai ya mutu da rashin lafiya kowace iri ce ba wai da yaki ba to wannan ma shahidi ne أخرجه مسلم وأحمد عن أبي هريرة إمام مسلم ده أحمد بن حنبل يشكر رويته وانا حديث ده أبو هريرة وفي الباب عن عمر عند الحاكم haka a cikin wannan babi akwai wani hadisin daga wurin hakim wanda a karbo daga Umar wal Baihaqi da Imam al Baihaqi hadisi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ce man fasala fi sabilillahi famata aw qutila fa huwa shahidun aw waqasahu farasuhu aw mata ala firashihi bi ayyi hasbi sha'a fa innahu shahidun wa inna lahu al-janna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man fasala abinda ake nufi da fasala shine fasara ce barakin ce ai kharaja falamma fasala sadut bil junudi ko ai falamma kharaja sadut bil junudi man fasala wanda ya fita yaki domin Allah Ba mata sai ya mutu tun kafin a je wajen yakin nan aw kutila ko kuma aka kashe shi a wajen yakin nan fa huwa shahidun to wannan yayi shahada aw qatahu farasuhu ko da ya fita wajen yaki sai dabbar ta kai tutsu da shi ya fadi ya fado ya mutu to shi ma yayi shahada aw iruhu faras ne wato doki kenan aw iruhu ko sai ya tutsu da shi ya fado shi ma dai yayi shahada aw da daga ko mutu ko da ya fita wajen yaki sai maciji ya sare shi akan hanya ko kuna ba ta cije ni hamma shine dukkan abin da yake da tafi kuna ma ko maciji ko wani abu dai mai dafi ya sare shi ko ciji cije shi sai ya mutu to yayi shahada aw ta ala siratihi bi ayi hadfi sha Allah ko ya mutu akan shimfata sa ta kowane irin abu ne da Allah ya so ya zanto sa fa innahu shahidun to lalle yayi shahada fa inna lahu aljanna kuma yana da aljanna kaga wannan ta kawai yayi wajen yaki sai ya mutu ba da sanadiyan yaki ba rashin lafiya ko harbin maciji ko wani abu yana kai shi mutu kuma ya mutu da ce fa inna hu shahidun fa inna lahu aljanna to lalle ya shahada kuma yana da aljanna wannan hadisi akhrajahu akhrajahu Abu wal Hakim wal min hadisi Abi Malik al-Akari wa sahahahu al-Hakim wa inna ma huwa faqat ma al-Bani ya ne sahihi sai dai in ka bi hadisin bai kai da da take ba hadisi hasan ne kadai sun mata bayyana ne qata'u hadha sannan kuma ba daga baya sai kuskure na ya bayyana a gare ni jina sirrin albani na cewa hadisin ma wai hasan ne wa innahu da'ifun hadisi ne ma da'ifi yuradu tafsilu in kana so ka ga magana dalla dalla kan wannan hadisi koma dangane da rarrabe magana fi da'ifa a cikin sulsul ahadith da'ifa hadisi na 5360 yo malam ba wanda bali tafin bai na zamu koma mu gani yana cikin labarin shi kana inda sulsul ahadith sai har yanzu dubu dubu nawa aka buga dubu biyar ɗari da aka buga dubu biyar ɗari biyar domin mujalladi dubu biyu ba dubu biyu kai aka buga don mujalladi guda aka buga da mujalladi a fadi na dari biyar dubu biyu aka buga dama hadisai dubu goma ne ya ware bai da mawdu'ai wanda ta wa annabi da dubu goma duk suna yawon cikin aroma musulmai ana aiki da to ga ya zo ya zo yanzu an riga an buga guda kudu daga ciki an buga mujalladi kudu daga ciki to kowanne akwai dari biyar ya zama hadisi dubu biyu kenan shi yasa ba karamin albarka rayuwar wannan bawan Allah sai ba kuma sahihai su ma dubu goma ya ware sahihai wasu cikin bukari waɗansu ba cikin bukari waɗansu ba su cikin dubu sita ma baka san su ma ya za ku maka su ya faɗi fa'idan su yayi dogon bayani a kansu amma yau waɗansu suna nan kawai har malamai kuma su azzakari suna zagin nasu da albani wai kawai dan ya kawo abin da ya saba ba su ta malikiya su kawai abin da ya dame su kenan dan bai zai kawo abin da ya saba malikiya shi ne kawai abin da ya dame su sai sun zage shi sai sun abin kwata bakin magana kan su Wani zaka je zage shi ba da alaka da ilimi ta kusa ko ta nesa wallahi wani cikin masu zagen sa akwai wanda in zaka kawo shi da shi da ɗaliban sa gaba ɗaya su taru har su mutu ba za su iya kwafan littattafan da na dinar ba ne kwafa kawai da hannu wallahi har su mutu ba su iya ba abin da suka sani cikin littafin albani har su mutu wallahi kwafa kadai dan tafa albani wanda aka buga yau sun wanda ba a buga ba sun ninka wanda aka buga yawa waɗansu ma ya wallafa ya gama wallafa sun fasa sun fata da shi da kansa zama za ka je yana ba da rafin da sun sai sai dai na wallafa sai shekara ta kaza sai dai na bincika shi ban gani ba cikin labarari na ba sai inda na sashi ba labarari sai za a zo a yi za ka cika wajen kwantena goma littattafan wanda ya wallafa da sauran littattafai da ya mallaka wanda yake nazarin su koyaushe shekara sattin mutum yana bauta ilimin hadisi yana taimaka sunan annabi yana baka gudunma tun yana tan shekara ashirin da gare fara wallafa yau yana shekara kamar da wani ba duniya kadan ya rage a casa'in shekara sattin da wani abu yana yana hidima ga hadisin annabi ba abin da ya shiga da hadisin tasowa sun sai hadisin annabi to wannan kare bai sai saka girman sa ga mutuncin sa ga farfara hadisi kare take inda annabi sai yana cewa ku girmama mutane guda biyu mai furfura cikin musulunci mutum musulmi mai furfura ku girmama shi girmama ma suna daga girmama Allah haka da hafizul qur'ani da baya sakaci da shi baya saba abin da Qur'ani yake sai dan abin da ba za a rasa ba ku girmama shi ma hadisin annabi karra to ko dan furfura wannan ba Allah ya tabbata a girma. shi sa kawai a musulunci ta isa a girmama To to balantana wannan aiki da yawa addinin musulunci in ba haka ba ya rubuta wannan littafin da wajen shekara 30 yace sannan ya kuskure na ya bayyana a gare ni dan haka sai na sake hukunci kan wanda da aka wannan hadisi hadisin da yake wani magana shine wannan hadisin na biyan da muka karanta amma na farko ingantacce ne dan imam muslim ma ya rawaito shi ina fatan kun fahimta da kyau daga ita za mu tsaya a yau. al-mauti الموت sa'uni mutumin da ya mutu a sakamakon wata annoba da ta sauka gari wa fihi ahadith a cikin wannan akwai hadisai hadisin farko an hamsata ابنة سيرين هو ابنة سيرين قالت قال لي أنس أنس بن مالك بما مات يحيى ابن أبي أمرة قلت بالطاعون فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم أنكر karbo hadisi daga ابنة سيرينا Tusirina take لي qala li مالك ibn Malik مالك يا Malik bima mata yahya ibn abi amra da menene yahya dan gidan abi amra ya rasu sakamakon wata cuta ne na nace da shi bi ayyamu ne da cuta da annoba da ta sauka gari da wata cuta da ta sauka ta mamaye gari anan shi ma ya mutu فقال سي انا زي da ita قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله da mun tabbata gare shi yace at-ta'un shahadatu li kulli lalle annoba in ta zo mutum ya mutu to shahada ce ga kowane musulmi ya mutu da wata annoba a gai akhrajahu al-bukhari bukhari da ya rawaito wannan hadisi wa tsayadisi da abu dawud da tsayadisi wa ahmad da imamu ahmad dan hanbal saboda haka idan kuka lura hadisin can da aka ce sahihi ne ababen da ya kawo ajerantansu shine abin da yake da ifi amma ɗaiɗaikun al'amuran za a iya shiga cikin waɗansu ingantattun hadisai yanzu kaga a cikin ambaci a sa'un ko aka nuna mutuwa da shi shahada ne amma a jerin da aka kawo cewa an jera shi da kaza da kaza wanda shi da zaifi amma a nan da an kawo da hadisi kaɗaitacce da yake magana akan sa'un ko bukari ya rawaito shi sannan abinda hadisin ya kunsa gaba ɗayansa na cewa wanda ya fita yana cikin sojojin musulmai ko yana cikin barikin soja na musulunci ya ba da kansa yaki fi sabilillah tun kafin a kai ga yaki ko bayan an je yaki an dawo ya dawo gida lafiya sai ya mutu yana jiran fita wani yakin yayi shahada wannan abin ta kowace irin hanya ce ya mutu mota ce ta kade ce fadowa ya daga kan jaki kowane irin hanya ne ya mutu wannan fa'idar hadisai ingantattu sun nuna Abin da kawai ake so kar karka jero da kaza da kaza da kaza da kaza in mutum ya mutu ta hanyar su ko da yana barikin su da tsaye shahada to sai mu ce abin nan da ka to kamar haka tare da da'awar annabi ya jera su kamar haka shine zaifi amma kun al'amuran duk sun tabbata cikin waɗansu hadisai daban-daban ina fatan kun fahimci wannan da kyau dan kar mutum ya rikice haka ne hadisi na biyu عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه كان عذاب يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من أبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد an karɓo hadisi daga Aisha Allah ta kare ta a gare ta ita Aisha ta tambaye annabi an sa'un dangane da annoba in ta sauka a gari da ake mace mace fa akhbaraha nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam da zaka da mutum tabbata gare ta ce ita annoba innahu kana azaban annoba da sai in kin annoba ta faru azaba ce ya ba wallahu da Allah ke aikowa da ita alamun ita kan wanda ya ga dama da in mutane sun yi laifi ne sai Allah ya saukar da annoba wannan a da kafin aiko annabi haka hukunci yake fa ja'a lahu Allahu rahmatan lil mu'minin a yanzu kuma sai Allah ya mayar da annoba ta zanto rahama ta yin annoba ta sauka gari amma da rahamar ga mummunai kadai an bai da ku a sai kenan karka gudu idan kwalara ta sauka a gari kada ka gudu tun da rahama ce wake gujewa rahama fa ja'a lahu Allahu rahmatan lil mu'minin sai Allah ya mayar da annoba yanzu ta zanto rahama domin mummunai fa laysa min abdin yaqaw ta'ud babu wani bawa da annoba za ta auku gari fa yamkusu fi baladihi ya zauna cikin garin sa sabiran yana mai haƙuri mai ɗaukan juriya ya ga makocinsa ya mutu makocinsa na hagu na dama na gamansa na bayan sa duk ya mutu dan sa ya mutu kila ba ta mutu amma dai ya haƙura ya tsaya ba ko na haira da wahala yanzu ko asibiti daga da gefen dama ya mutu da gefen hagu ya mutu da sai ga da tsammanin ko kai ne gobe kan mutum ba ya haƙurta da zuciyarsa amma wannan sai ya haƙura ya tsaya ya daurewa annoban nan ya alamu annahu lan yusibahu yana da cikakkiyar masanar cewa ba abin da zai same shi illa ma kataballahu lahu sai abin da Allah ya rubuta masa bayan da za a yi bawa yi haka illa kana lahu mithlu ajri shahid ba sai ya kasance a gare shi kwatankwacin ladan wanda ya shahara. wannan hadisi bukhari ne ya ruwaito shi da baihaqi da ahmad hadisi na uku ya ati shuhada'u wal mutawaffawna bil ta'uni fa yaqulu ashabu ta'uni nahnu shuhada fa yuqalu unzuru fa in kanat jirahuhum ka jirahi shahidi tasilu daman riha al miski fa hum shuhada fa yajidunahum kadhalika ga hadisin da yake da ban mamaki ma annabi sun yi ta ya ati shuhada wal mutawaffawna bi ta'uni shahidai za su tashi ranar tashin kiyama za su zo su da waɗanda suka mutu a sakamakon wata annoba fa yaqulu ashabu ta'un wanda suka mutu a sakamakon annoba sai su rinka cewa na hadisu shuhada ai mu ma shahidai ne su rinka faɗa wa wanda suka je ce kai kun ga mu ma shahidai ne fa su ko shan kamar za su yi musu fa yuqalu sai a ce da wanda suka mutu wajen yaki a ce da su mai unzuru ku duba ku bincika waɗannan masu da da'awar shahada din nan fa in kana jirahuhum ka jirahi shahidi in kun ga rauni a jikinsu kamar raunin shahidi an gane ko tasiru daban wanda wannan jini na malala cikinsu rihal miski dauke da ƙanshin turare fa hum shuhada'u to in dai kun ga hannu a cikin su sun zanto shahidiya wanda suka faɗa gaskiya ne fa yajidunahum fi zalika annabi ce sai su leka sai kuma su ga haka din ne kai ka tashi da musassara amma sai ka tashi ga sarar takobi a nan jini na zuba amma sai jin turare dan goma kamar yadda mai yaki ya samu a wajen yaki in annoba ta sauka a gare amma da sharadin mutum ya kasance sabiran ya alamu annahu lan yusibahu illa ma kataba Allahu lahu sai da wannan sharadin ya hakurce ya ture ya san ba abin da zai same abin da Allah ya zai same shi yana da wannan tauhidin yana da wannan tawakkalin yana da wannan yaqinin to sai ya mutu a irin wannan hali to shi ne samu amma da dama yana dardar ya gudu ko mu tsaya mu gudu ko mu tsaya sai ya wa aka tafi to wannan sai sai da kuma wani aikin daban amma ba dai wannan shahadar ba ya samu dai wani aikin daban in yayi qiyamul layli yayi karatun qur'ani yayi azumi yayi nafili to can ya samu a wannan bangaren amma wannan bangaren sai kan ba zai shiga ciki ba dan annabi ya karanta fa yamkutu fi baladihi fi baladihi sabiran ya alamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu kun gane ko wannan hadisi a sarrafa imamu ahmad wa tabarani fil kabiri imamu ahmad da imamu tabarani suka rawaito imamu tabarani ya rawaito cikin al-mujam al-kabir ka duba majmu'u sharh an-nawawi kenan sharh al-muhazzab lil imam an-nawawi bi sanadin hasan kama qala al-hafiz kama yadda hafiz ibn hajar ya fada yace sanadin hasan an utbata ibn abd as-sulami radiyallahu anhu wa lahu shahid min hadith al-ibar irbad bin sariya wa anna hadith yana da shahid cikin hadith irbad bin sariya an-nasa'i wa ahmad wa tabarani wa hasanahu al-hafiz aidan wa huwa hasan fi shawahidi a takaice hadisi ne ingantacce ana aiki da shi wa bil babi an abi ta ya tabbata cikin wannan babi na cewa idan mutum ya mutu da annoba yayi shahada ko ya samu ladan mai shahada ya tabbata a cikin wannan babi an karbo daga Abu Huraira wa taqaddama hadisin ya gabata fil faqratil khamisa a sakin layi na biyar al hadith al awwal hadisin farko wa ya'ti aidan kuma za a zo nan gaba a bace fil samina wa tasi'a a sakin layi na takwas da na tara wa an ubada haka hadisi ya gabata daga ubada bin samin wa ya'ti fil akhira za mu ambace shi nan gaba ma da dai na nufin ba wannan hadisan kadai bane ba ko wadansu hadisan ko wannan ba muka samu muka rike ayyana sa muka kafa hujja amma yana ƙara ba mu cewa banda wannan karku ɗauka su kenan akwai hadisi da dama a kai to nake ganin saboda yanayin lokaci sai mu dakata mu ko abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kai wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikum kawai kada wai yana da maganganu 关了 ala Allah lillazi Allah yana aiki ne a kafin mala'ika mutuwa ya sauka gare ka kafin an zaro ne sai ku ba su yi da mai kuma da Allah sai kuma ba yau wannan Allah ku sai dai amma da ku ba ku ba ta da su ba ta da wani ba ga wani har sai mutum ya tuba tuba ba za su fir'aun ne yake yana da lafiya kafin garin mutuwa ko bayan garin mutuwa sai Allah ce hatta idza adraka bul qala amantu la ilaha illa har sai lokacin da ta karin ya tabbatar an ya tabbatar ba sa rabuta من أمتي قائمين على الحق لن يضرهم لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم الأمة ba za ta gushe ba daga cikin al'umma ta suna yaƙi kan tafarkin Allah wanda duk ya saba musu ba zai cuce su ba ba za su dawo da shi ba har al'amarin Allah ya zo ba za a daina wannan inda annabi sallallahu alaihi wasallam to ya mutum zo shi jihadi ya kare annabi ya faɗa cikin hadisin muslim ya ce man mata wa lam yuhaddis nafsahu bi man mata man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bi ghazwin mata mitatan jahiliya wanda ya mutu bai tafa yin yaki ba bai labarta wa zuciyarsa cewa ke shirin yakin musulunci ba ba ya da wannan shirin to ya mutu irin mutuwar jahiliya ko da baka taɓa yaƙi ba a zuci ka rika jin kai ɗaya daga cikin sojojin musulman da yau za a ce a fito yaƙi da domin in kuwa ka mutu baka da wannan to ka fito da gaskiya hadisi ga ta cikin musulman da haka jihadi baya karewa har kiyama ta kawai mu ne dai yanzu da musulmai suka rakwance sai suka dauka cikin lokacin jihadi ya riga ya wuce an daina yin jihadi har yanzu akwai musulmai a bankasa waɗanda suke jihadi a bayan kasa waɗanda suke yakan kafirai waɗanda ana karkashe suna karkashewa kamar mutanen Filifin da suke ta yaki da gwamnatin Filifin musulmai al'ummar musulmai yau fiye da shekara goma suna ta gwamnatin yaƙi kuma har yanzu ana cikin agan illa ya kafa kafafun watsa labarai ba za su yada maka bagwagwadon yadda kake so kai sai yan kana bin waɗansu mujallu na musulmai masu kokari kamar mujallar albayan wanda ake buga ta a london kamar musallan mujallar ta almujtama wanda ake buga ta a kuwait kamar su mujallar tauhid wanda ake buga ta a misra ta ansar sunna da waɗansu mujallu ke bantattu waɗanda ana buga suna yaduwa a duniya wanda yake da alaka da su yana samun labarai na duniyar musulunci irin wanda ba za ka taba ji ba a kafofin watsa labarai na turawa don haka har yanzu akwai jihadi kuma jihadi ba zai tsaya ba ya halatta in mutum ce yanzu zai je Filifini ya yaki ya ce zai je Bosnia ya taimaka musulman Bosnia zai tafi duk inda ake gwagwarmaya da musulunci zai taimaka ya halatta a ta lokacin da aka rinka rikicin Afghanistan lokacin jihadin Afghanistan lantar lacca masallaci aka rinka bi malamai suna yin lantar kuma samari suna ta tafiya kusan babu wata kasa da ta taimakawa jihadin Afghanistan ta fuskar al'ummar kasa ba gwamnati ba irin samari da ta saudiya aka suke ta tafiya shahada har abin yin da razanar da gwamnati suna jin tsoron to fa in sai game yake a can kuma kansu dawo nan masu ce za su yi gwamnati ta fara razana da samarin saudiya da samarin misra da samarin kuwait sun taimaka da samarin sudan sun taimaka kwarai da har yanzu kuma irin waɗanda akwai sa a bosnia da dama a da cikin ɗaliban mana Najeriya wanda muka karatu tare lokacin rikicin Afghanistan akwai wanda duk lokacin hutu ba sa zuwa gida jihadin Afghanistan suke suke بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله muna cikin magana akan wato alamatu husnil khatima alamatu husnil khatima ko mun kirga alama ta daya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar har zuwa ta shida yau za mu tashi akan asabi abi alama ta bakwai daga cikin alamomin da ke nuna kyakkyawan karshe shine ma da yace asabi'atu al-mautu bida'il batni asabi'atu Allah wadannan albasa kuri sai su da Allah asabi'atu alama ta bakwai الموت بداء البطن wato mutuwa da cutar ciwon ciki shine albatni wannan albatni da mu huwa kullu da'in fil batni yamutu sahibuhu bi sababihi shine dukkan cuta da ke ciki wadda dan adam zai mutu a sakamakon ta ita ce ake kiranta da'ul batni to mutumin da duk ya mutu a sakamakon wata cuta a ciki kal istisqa'i kamar cutar da ake kira istisqa wato wani kumburin ciki da ke faruwa ga mutum ya rame cikin sa ya kumbura haka to wannan idan mutum ya mutu da irin wannan cuta na kirga shi a matsayin yayi shahada wa fihi hadithani a cikin wannan akwai hadisai guda biyu hadisin farko wa man mata fil batni fa huwa shahidun annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wa man mata fil batni dukkan wanda ya mutu da ciwon ciki to fa huwa shahidun Allah hakika wannan mutum yayi shahada rawahu muslimun wa ghayruhu wannan hadisi imamu muslim ne da wannan suka ruwaito shi wa taqaddama bi tamamihi fil khamisati kuma hadisin ya riga ya gabata wato gaba a wato alama ta biyar hadisi na biyu an abdullahi bin yasar qala كنت جالسا وسليمان وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي